أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد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 نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن kuma mun san dalilin da ya sa muka taru wato domin mu kai fahimtar mu gami da addini da kuma tsoron Ubangiji, haka kuma domin mu samu ƙauna da kuma kyautata alaƙar mu da Ubangiji. Haka zalika mun taru a nan ne domin mu tunatar da kawunanmu haƙoƙin da ke kanmu game da ibada da hidima ga al'umma da kuma yi wa addinin musulunci hidima kuma domin mu bayyana cewa lalle a shirye muke da mu sauke dukkan waɗannan nauyi da ke kawunanmu. Waɗannan su ne makasudin. yin wannan taro na jasa a duk faɗin duniya mun taru ne domin mu kai ga cika wannan manufa na riga na ɗan tattauna kaɗan kamar yadda na riga na faɗi cewa taron mu a nan gurin ba mu yi shi ba ne domin wani neman abin duniya a'a mun taru ne a nan gurin domin neman gidan lahira gashi kuma mun ga a faɗin duniya ko ina akwai tashin hankali zahar al-fasad fil barri wal bahr mun ga cewa akwai yaduwar tarzoma a ban ƙasa da ma koguna bayan mun yi masikul ma'ud mubaya'a mu ne akan gaba wajen ganin cewa mun gyara halayenmu da ɗabi'unmu a bisa wannan tafarki na kyakkyawan sauyi na addini da ɗabi'a da ake samu. Amma wannan kyawu da sauyin hali ba wai namu kaɗai ba ne ba, na duniya gaba ɗaya ne, kuma burinmu shi ne mu gayyaci duniya gaba ɗaya da su zo a ƙarƙashin tutar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Muna daga cikin wa'yan mutane, wa'yanda a cikin wannan lokaci na tarzoma da fitina. suka yi wa masihul ma'ud mubaya'a da ake haska mana yanayin da muke ciki masihul ma'ud alaihi salam ya ce mutane suna neman ruwa na kusanci ga ubangiji da addini duniya ta gurɓata duniya ta shiga cikin hali mummuna na tarzoma, komai ya kasance ya gurɓace, wani lokacin kana iya ganin mutum cewa yana da ilimi ko shugabanni ka gansa tamkar suna da iya ilimi, amma kuma sai ka ga lamarinsu ya gurɓace. A kowanne fanni ka duba, za ka ga cewa ba a damu da addini da kusanci ga Ubangiji ba, ba ma ganin wani Allah mun cewa akwai tsoron Allah a cikin halayensu da ɗabi'unsu, kowa ya shiga cikin tarzoma ba a ganin tasiri na bauta a cikin zuciyarsu, domin haka abu ne mai matuƙar muhimmanci a wannan lokaci da a ce an samu ruwa na kaifin imani da addini wanda za a yi wa mutane yayyafi. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa. da ƙaunarsa ya saukar da wannan haske wanda mutane suke bukata amma sai da ya kaico kaɗan ne daga ciki suke cin muriyarsa wannan shine lokacin hali da muke ciki kuma wannan shine yanayin da masihul ma'udu alaihi salam ya bayyana duniyar da take ciki kwanakin da suka gabata Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ya sanya mu daga ciki cikin rahamarsa waɗanda suka yi wa masihul ma'ud mabaya'a domin su ci moriyar wannan ruwan imani da addini kuma ba wai kawai muna ƙoƙarin ganin cewa mun kyautata halayenmu ba ne ba wai kawai muna ƙoƙarin ganin cewa mun ci moriyar wannan yunƙuri na tajdidin addini ba muna kuma ganin cewa mun gyara halayen 'ya'yanmu da makusantanmu sannan kuma mu yaɗa a faɗin duniya wannan wani babban nauyi ne a kanmu gaba ɗaya wanda za mu yi ƙoƙarin saukewa kuma in sha Allah ku sai mun ci gaba da sauke shi. Dole ne mu yi ƙoƙarin sauke wannan haƙƙi da ke kanmu. Matuƙar dai muna son mu kubutar da kawunanmu daga wannan halaka wacce duniya take fuskanta. To dole ne mu dage mu jajirce mu ce za mu kubutar da kawunanmu za kuma mu kubutar da zuriyarmu kamar yadda muke yawan nanatawa a cikin mu mu cewa za mu ci da yin haka ba wai kaɗai ma za mu kubutar da zuriyarmu ba a'a mun kuma yi alkawarin cewa za mu tattaro duniya gaba ɗaya su zama a ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duniya gaba ɗaya ta ci fa'idar wannan ruwa na addini kamar yadda masihul ma'ud alaihi salam ya bayyana ya ce duniya gaba ɗaya yau akwai buƙatar wannan ruwa domin suna cikin kishi na addini yanayin da mutane suke ciki a yau yanzu sun yi mutuwa ta ruhiya mutuwa ta addini kamar yadda masihul ma'ud alaihi salam ya faɗi yadda duniya take ciki a yanzu tana buƙatar mujaddadi tana buƙatar haske na addini to alhamdulillah wannan haske ya riga ya sauka sai dai kuma abin takaici mutane kaɗan ne suke zama cikin shiri da su ci moriyar wannan haske wannan rahama ta ubangiji ce kuma rahama ce ta ubangiji kaɗai cewa ya sanya mu daga cikin waɗanda suka yi wa masihul ma'ud mubaya'a muna daga cikin kaɗan waɗanda suke cin moriyar wannan haske waɗanda suke samun wannan ruwa na addini wa'inda suke bayyanawa duniya baki ɗaya cewa mu wa'inda muka gazgata da wannan mujaddadi kuma almasihu na wannan zamani wannan kyakkyawan sauyi da muke ƙoƙarin gani mun kawo ba wai ya keɓanta ga kanmu ba ne da ‘ya'yanmu da zuriyarmu a'a muna kuma ƙoƙarin ganin cewa muna kiran duniya gaba ɗaya zuwa ƙarƙashin tutar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanmu abin ƙaunanmu abin begenmu kuma domin mu kai ga cimma wannan buri to dole mu kanmu muga cewa mun kawo wani kyakkyawan sauyi a tare da mu yadda in muka gyara kawunanmu sai mu iya gyara duniya baki ɗaya domin haka dole ne mu kiyaye game da ɗabi'unmu na addini a kodayaushe mu ga cewa muna tsere da gasa wajen cin maka a kodayaushe mu ci gaba da mu baya da alkawarin da muke yi a kodayaushe mu kawo kyakkyawan sauyi a rayuwarmu kuma mu ci gaba da koya sannan kuma idan mun koya mu tabbata mun yi aiki da abin da muka koya mu tabbatar da shi ya zama ya zame mana jini abin da muka koya abin da muka koya daga masihul ma'ud kuma abin da masihul ma'ud yake bukata ya ga cewa mun tabbatar mun yi domin haka abu ne mai matukar muhimmanci a gare mu cewa idan muna son mu kawo kyakkyawan juyin juya hali a duniya to dole sai mun yi wannan matukar ƙoƙari sai mun tabbatar da cewa dukkan alkawarin da muka yi dukkan rantsuwar da muka yi bai zama na fatar baki na kumfar baki ba a'a sai mun tabbata mun kiyaye da su lokaci ya zo da za mu sake binciken kawunanmu mu binciki ruhinmu domin ba za mu iya sauya sauran mutane ba idan ba mu saura kawunan mu ba wannan abu ne na fargaba abu ne da ya kamata a ce mun sake dubawa masihul ma'uda alaihi salam ya ci gaba da tunawa mabiyansa cewa a kodayaushe ku kasance masu kiyayewa shin menene fa'idar yin mubaya'a a gare ni menene fa'idar kasancewa a cikin jama'a ta matukar ba ku fahimci wannan makasudin wannan mubaya'a ba to ai kun baki ba ta da wata amfani kuma abin da ya kamata ku ci gaba da kaifafa tunani a kai shi ne tuba mutum ya yi ƙoƙarin ganin samun ya tsarkake kansa kuma da mutum ya tsarkake kansa kar ya ƙara koma ga shaidanci tuba tana nufin mutum ya koma ga ubangiji ya nemi gafarar ubangiji ga zunuban da yake yi kuma kada ya koma ga wannan zunubi matuƙar ya bashi to ya ƙara ya kasance yana ci gaba da samun kusanci ga ubangiji ko da yake wannan ba abu ne wanda yake mai sauƙi ba mutane wani lokacin sai ka ga a gaban sauran mutane sun in yi tuba su nemi gafara amma kuma daga baya sai ka ga sun koma ga wannan saƙo ba shakka a gaban mutum kana iya yaudararsa ko da zuciyarka ba hakan take nufi ba ko bata nuna cewa lalle kai ka yi nadamar wannan zunubi da kai ba kana iya yaudarar mutum amma ka sani ba za ka iya yaudarar ubangiji ba masihul ma'udu alaihi salam ya ba da misali ya ce abu ne mai matuƙar wahala mutum ya bar ƙasarsa mutum ya bar dukiyarsa da kuɗinsa mutum ya bar ƙasarsa ya tafi wani ƙasar abu ne mai matuƙar wahala a gare shi mutum ya bar dukkan abokansa da ‘yan uwansa, ya bar dukiyarsa, ya bar makwabtansa, ya bar gurin da da ya sani, sannan ya tafi wani guri inda ba a san shi ba kwata-kwata, wannan ba abu ne wanda yake mai sauƙi ba. Ya ce, saboda haka tuba shi ne yanayin da mutum zai kasance ya bar halin da yake a da gaba ɗaya, sannan ya koma wani sabon hali da yanayi to matukar mutum ya kai ga cimma wannan anan ne zai samu kusanci ga ubangiji ya samu ƙaunarsa kuma Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka shi domin Allah subhanahu ta'ala ya ce idan mutum ya kyautata halayensa saboda ni to ni zan saka masa da babbar sakayya domin haka abu ne mai matukar muhimmanci mutum ya yi kyakkyawan sauyi kuma ya alkawarin zai ci gaba da kawo wannan kyakkyawan sauyi to daga nan ne za mu ci muriyar mubaya'ar da muka yi masihul ma'ud alaihi salam ya ce shin me yasa ya zama wajibi tuba ta zama wani ɓangare wani reshe ne na mubaya'a da muka yi dalili shine dan adam ya kasance yana da matukar rauni bayan ya yi mubaya'a Matukar Allah subhanahu ta'ala bai masa rahama ya kyautata halayensa ba to ba zai samu wannan kusanci ga Ubangiji kuma ba zai iya kyautata halayensa a samu bambanci tsakaninsa da wanda bai yi a ba. Kamar yadda muka gani, misali, idan muka duba idan muka duba misali a ce bishiya idan ka ne muka sauya ta ka ne muka turkusar da ita wani zubin idan ka ɗan sassuya jikinta sai ka ga ta in wannan kyakkyawan sauye mata sasiri sai ka ga ta haifi ‘ya'ya da yawa domin haka kai ma a ɓangaren addini da imani to dole ka kyautata alaƙarka da Ubangiji dole ka kyautata alaƙarka kuma ka kasance da mutane waɗanda suke suna da nagarta to dole ka kasance ka haɗa kanka da wannan mutum wanda ya samu kusanci ga Ubangiji ka bi tafarkinsa ka zama wani reshe nasa kuma ka zama tamkar wani reshe na wannan bishiya na kaifin imani da addini to daga nan ne za ka samu fa'idar wannan mubaya'a za ka samu albarkata za kuma ka samu wannan fa'idar ne kaɗai idan bisa ikhlasi ka kasance ka zama a ƙarƙashin jagorancin wannan shugaba abin koyi a gare ka. Kuma ba shakka shine Masihul Ma'ud wanda yake ƙarƙashin jagorancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Domin haka sai mu kyautata halayenmu da ɗabi'unmu da siffofinmu su zo daidai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so mu bi a bisa jagorancin Masihul Ma'ud idan muka yi wannan to a nan ne muka kasance mun ci moriyar mu bayar da muka yi wa Masihul Ma'ud alaihi salam Masihul Ma'ud ya ci gaba da cewa babu wata ƙasa da za ta ci gaba babu wata ƙasa da za ta bunƙasa har sai sun kasance sun yi biyayya ga shugabansu kuma sun kasance bisa ikhlasi sun bayyana ƙarra wadda aka bukata daga gare su to ta yaya za mu kai ga cimma wannan mai ya kamata mu yi domin mu cimma wannan matsayi masihul ma'udi ya ci gaba da mana nasiha kuma ya koyar da mu ya gwada mana misali sannan kuma ya bayyana mana yanzu bari in bayyana muku su mai masihul ma'ud alaihi salam yake son wa'inda suka shiga jama'arsa su kasance sun yi ko su zama Ya ce. Allah subhanahu ta'ala yana son ya assasa jama'a wacce take abin koyi ga sauran mutane ta ya za ku zama abin koyi ga sauran mutane abu mafi muhimmanci shine Allah subhanahu ta'ala yana kaunar wa'inda suke kaunarsa Wa'inda suke tsoronsa masihul ma'ud ya ce ka kasance kafi fi kowa tsarkin ruhi ka sani cewa dukkan abin da ke ban ƙasa halittun Allah ne kada ka kasantar da wani kada ka muzanta wani idan mutum ɗaya daga cikinmu ya kasance ba shi da tsarkin hali to yana iya ɓata sunan jama'ar gaba ɗaya abu mafi muhimmanci ga kowa shine shine ku cusa tsoron Allah a zukatanku ku sani Allah subhanahu ta'ala baya farin ciki da wani abu wanda ya gaza takawa a cikinsa domin Allah subhanahu ta'ala ya ce inna Allah ma'al ladzina taqaw wal kum muhsinun Allah yana tare da wa'inda suke jin tsoronsa kuma Allah yana tare da wa'inda suke kyautatawa kuma suke yin kyawawan ayyuka Masihul Ma'ud alaihi salam ya ci gaba da cewa abu ne mai matukar muhimmanci mu bu wannan koyarwa domin muna ƙarƙashin jagorancin wannan mutum wanda ya yi da'awar annabta domin haka dukan wani fushi dukan wani gaba dukan wata ƙiyayya mu kawar da ita daga tsakaninmu matuƙar muna son mu yi wa al'umma hidima kuma mu kasance mun kyautata mu da mu'assasin wannan jama'ar musulmi ahmadiyya idan mutum yana son ya kawar da wata cuta wacce yake fama da ita to ba zai iya barin wannan cuta wannan cuta ba za ta iya barinsa ba sai ya samu ingantaccen magani idan kuma ta bayyana a fuskarsa to kowa za ka ga ya damu don kada ta ci gaba da muni haka zalika idan akwai wani tabo a imaninmu a ruhinmu to mu dinka fargaba cewa wannan tabo yana iya girma ko kuma ya bakanta zuciyarmu domin idan ɗabi'ar mutum ta kasance ta cika da saɓo idan fuskan mutum ta zama fuska ce ta mai saɓo da zunubi to babu wani abin alkhairi da zai kasance a tare da shi ko da yake Allah mai matuƙar rahama ne mai tausayi amma kuma akwai kuma wasu sharaɗai da ƙa'ida da ake kaiwa ga cimma wannan rahama domin shi ma kuma mai azabtarwa ne mun ga cewa a duniya mutane yau suna alfahari suna cika baki amma kuma duk da haka a aikace sai a gaba sa yin komai to idan mutum ya kasance yana saba wa ubangiji sai fushinsa ya sauka a gare shi yanzu mu koma baya mu duba tarihi lokacin da halayen musulmai ya gurɓata ko da ike Allah subhanahu ta'ala ya musu alƙawarin rahama to amma da halayensu ya gurɓata sai fushin Allah ya sauka a gare shi to yanzu muna cikin lokacin da za mu kasance mun kiyaye da halayenmu da ɗabi'unmu mutum ya kasance ya kiyaye da kowanne irin aiki yake kowace irin tafiya kowanne irin kalma wacce bata dace da ikirarin da yake ba da abin da ya kudirce da abin da ya faɗi daga bakinsa to ya jira fushin ubangiji yana iya faɗin abin da ya faɗi amma ba ta in ba tare da tsarkakakkiyar zuciya ba to wannan kawai zai ja masa fushin ubangiji ne domin haka jama'a ta su sani cewa kun zo gare ni ne kun zo gare ni ne domin cimma wata manufa ni kuma na zo ne da in dasa wani iri wannan iri kuma an riga an dasa shi a ban ƙasa to yanzu sai kai ka duba kai wannan iri ne sai ka duba siffofinka da halayenka idan Allah ya kiyaye jama'armu suka zama tamkar sauran ƙungiyoyi waɗanda suka kasance halayensu da ɗabi'unsu ba su da kyau to ƙarshenta ba zai yi kyau ba zuciyar da ba ta da ƙaunar Allah to komai bakinta zai furta ba za ta ci moriyarta ba akwai sanda aka wa musulmai alkawarin samun nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa alkawarin nasara a lokacin yaƙi amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a hadarat abubakar ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za yi ka ci gaba da yin addu'a kana jajircewa a gaban ubangiji alhalin an irga an yi maka alkawarin nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa wa abubakar ya ce Allah subhanahu ta'ala baya buƙatar kowa domin haka idan akwai sharaɗi a cikin wannan alkawari yana iya sauyawa to idan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da ya shiga cewa duk da an masa alƙawarin nasara amma duk da haka ya ci gaba da addu'a to mu me ya kamace mu abin da ya kamance mu shine mu yi cikakkiyar tuba to daga nan ne za mu iya samun falala da rahama ta ubangiji mu kaskantar da kawunan mu game da kaskantar da kai masiful mawud alaihi salam ya ci gaba da cewa yana daga cikin sharaɗai da ƙa'idoji na waɗanda suke masu nagarta ka ga cewa suna rayuwa cikin sauƙin kai da ƙasƙantar da kai wannan kuma wata hanya ce da mutum zai kaucewa fushin ubangiji domin dukkan waɗanda suke da nagarta da tsoron ubangiji waɗanda suka gabace mu za ka ga suna ƙoƙarin kubutar da kawunansu daga fushin ubangiji fushin ubangiji kuma yakan sauka ga mutum ne lokacin da yake da girman kai da ɗagawa kuma girman kai da ɗagawa ce take halaka mutum don me za ka dinka ɗagawa don me za ka dinka yi wa wasu kallon ƙasƙanci girman kai yana zuwa ne lokacin da ka ɗauki kanka cewa kai kafi wani masihul ma'udu alaihi salam ya ce ba na son jama'a ta su dinka cewa su dinka ɗaukar kawunan su tamkar sun fi sauran ko kuma su dinka yin aiki wadda zai nuna cewa kana da girman kai kafin wani masihul ma'udu alaihi salam ya ce Allah ne kaɗai wanda ya fi sanin wanda ya fi daraja a gaban shi saboda haka kada ku bari girman kai ya halaka ku domin girman kai yakan fara ne tamkar iri daga baya kuma sai ka ga ya zama wani tsauni wanda yake murkushe mutum wannan girman kai ba bishiya ba ce wacce take haifar da ‘ya'yan itatuwa na gari. Wasu mutane sai ka idan sun haɗu da sauran mutane sai su girmama su, amma kuma ƙasƙantar da kai shi ne idan ka haɗu da mutum wanda kake ganin ko da a yanayi na rayuwa bai kai ka daraja ba, amma duk da haka ka girmama shi kuma ka tabbatar da cewa ba a kaskantar da shi ba domin Allah ya ce wala tanabadu bil alqab bi isa lismul fusuq ba'da al iman faman lam yatub fa ulaika humud zalimun Allah subhanahu ta'ala ya ce kada ku dinka yiwa juna laƙabi da kira da sunan banza wannan abu ne wanda yake mara kyau wanda ya sanya wani cikin fushi ko kuma wani kazafi to ba zai mutu ba sai ya shiga eh cikin irin wannan hali masihul mauda alaihi salam ya ce dukkan ku kun zo ne da ku karba ku kurba daga cikin korama guda ɗaya waye ya san wa zai fi wani sha ba daraja da ɗaukaka ba daga duniya take ba daga Allah take cikakkiyar daraja ita ce a gurin Allah inna akramakum indallahi atqakum haka masihul ma'ud alaihi salam ya ci gaba da cewa ya ci gaba da bayyana mana inna haƙƙi ke kawunan mu bayan mun yi mubaya'a yace za a bincike mu za a tambaye mu game da ayyukan mu mu zama abin misali ga sauran mutane domin kada a dinka aibata mu masihul ma'ud yace na ci gaba da maimaita muku cewa gwargwadon kusancinka ga Ubangiji, to, gwargwadon zamenka abin misali ga sauran mutane, waɗanda suka nesanci Ubangiji, waɗanda ba su damu ba. To, ba wanda zai nemi da su zama abin misali, ko kuma ya ƙalubalance su. wa'in ka sani kai akwai mutane wa'inda kawai suke kallon ku daga nesa yanzu ku duba a zamanin annabi isa idan baka zama tamkar sahabban isa ba to za ka zama daga cikin waɗanda suka kafirta isa ba wanda ya san san da mutuwa za ta zo kuma mutuwa za ta zo ga kowa to idan mutuwa za ta riski kowa wanda yake a raye to me yasa za ka ci gaba da irin wannan rayuwa ta nuna kaskanci ga mutane alhali ka zo gare ni ka yi mu baya a gare ni a matsayin masihul ma'ud ka yi mu baya a gare ni a matsayin mahadi to idan kuka yi haka to ku zama cewa kun zama ‘yan uwan juna a ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tamkar sahabbansa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ja da baya wajen cimma nagarta da tsoron Allah suna gasa ne su ga cewa sun kai ga wannan matsayi sun kasance mutane ne waɗanda suka fi kuwa ƙaskantar da kai domin haka ku yi addu'a Allah subhanahu ta'ala ya mai da ku tamkar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ƙaskantar da kai da tawali'u ba za a iya cimma shi ba sai Allah subhanahu ta'ala ya ganar da kai domin haka idan kuka dubi kawunanku kaga cewa kai yanzu ka zama tamkar wani yaro to sai ka nemi taimakon ubangiji ta hanyar addu'ar Ihidina siratal mustaqim wannan ita ce addu'ar da ta taimaka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam kun far baki faɗin wasu ‘yan kalamai ko kuma faɗin ihdina siratal mustaqim da baki ba a cikin zuciya ba ba zai taimaka ba dole ne sai ka ɗauki siffofi na sahabbai da sadaukar da kai to anan ne zaka cewa ka samu kusanci ga ubangiji mu kasance mun jajirce wajen neman kusanci ga ubangiji masihul ma'ud ya bayyana mana tafarkin nagarta ya ce dole mu tashi cikin dukun dare muna neman shiryar ubangiji domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu-sannu suka cimma ga wannan babban matsayi a gaban Ubangiji, da can ya suke, tamkar wani iri suke wanda manomi ya shuka, wannan manomin shine manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma wa'annan iri sune ne sahabbai. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya korar da su ya kuma kare su su kuma suka kasance sun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sun bi shi a cikin ayyukansa domin haka kuma ku tashi da daddare wajen tsaye da sallar tahajjud ku bar wani rauni ku yi ƙoƙarin ganin cewa kun bi sunnar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya tashi ya dukufa gaban ubangiji cikin hawaye ya yi addu'a to haƙiƙa Allah subhanahu ta'ala zai kyautata zuciyarsa kada ka kasance ka yanke ƙauna ga rahamar ubangiji domin Allah subhanahu ta'ala yana da iko da ƙarfin tabbatar da dukkan wani abu da ya so masihul ma'udu alaihi salam ya ci gaba da cewa ina gaya muku matukar baka sanya Allah subhanahu ta'ala ya zama shi shine akan komai a gaba a cikin al'amurarka ba idan ka fara cewa wannan nawa ne wancan naka ne sannan ka dukufa ga abin da yake gare ka maimakon ka ce na Allah ne to mutum ba zai samu nasara ba duk wanda yake addu'a ko duk wanda yake da'awar cewa musulmi ne to muna iya cewa shi musulmi ne yana iya zama musulmi a baki amma a sani cewa bala man aslama wajhahu lillah musulmi shine wanda ya kasance ya sadaukar da kansa gaba ɗaya saboda Allah ayyukansa tunaninsa ɗabi'unsa saboda Allah wannan shine cikakken musulmai wata rana wani bai hude. wani hude wani musulmi ya gayyace shi ya masa da'awa da ya shiga musulunci to shi wannan wanda yake wa bayahudan nan da'awa ya kasance mutum ne mai yawaita saɓo, sai wannan hude ya ce masa kai ka dubi kan kamata kunna. kai waye da za ka ce kana kira na zuwa ga aikin alkhairi kada ka dinka alfaharin cewa kai musulmi ne a baki domin abin da Allah yake son a gare ka shi ne ka kyautata ɗabi'unka abin da ke cikin zuciyarka ya zama ya gyaru ba wai kawai kalmar baki ba sai wannan bai hude ya ce wa wannan musulmi cewa na raɗawa ɗana suna Khalid wato wanda zai rayu har abada amma kuma washe gari sai gani na binne shi da a ce suna wani abu ne to da ɗana bai mutu ba yanzu masihul ma'udu alaihi salam ya ci gaba da cewa idan aka tambayi wani musulmi sai a ce kai musulmi ne sai ce alhamdulillah ni musulmi ne to amma kuma ya kamata a gani cewa a ɗabi'arsa domin haka kalmar baki kumfar baki ba da wani ma'ana matuƙar ba a bi ta da aiki ba a gaban ubangiji an fi son ayyuka ba wai kawai kalma ba domin Allah subhanahu ta'ala ya ce kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun lalle babban zunubi ne a gaban ubangiji mutum ya dinka saɓa wa kalmomin bakinsa da ikirarin da ya yi domin haka mu tabbatar da cewa ayyukanmu da ɗabi'unmu sun zo daidai to nan ne za mu zama cikakkun musulmai kuma a nan ne eh, za mu kasance cewa kyawawan ayyukan sun dace saboda haka yanzu lokaci ne za mu kawo kyakkyawan sauyi a tare da mu mu zama masu takwa a wani gurin kuma masihul ma'uda alaihi salam ya ci gaba da cewa idan kamar yadda kamar yadda ake ɗaure dawakai a gaɓar gari shirye da yaƙi to haka kuma ku kasance a cikin shiri a kodayaushe domin kada maki ya ratsa ya zo ya far muku domin haka ku kai ga cin matakawa to anan ne za ku iya shiga fadar Ubangiji. To, a nan ne za ku samu taimakon Ubangiji, yanzu ka dubi yanayin musulmai, musulmai ana ƙasƙantar da su, amma da a ce idan ya kasance zuciyarka da bakinka suka kasance ba su da wani amfani to menene amfanin ka zama musulmai idan kai ma wanda ka zama kayo masihul mu mubaya'a ya zama ayyukansa ba su da kyau to za ka kasance daga cikin wa'inda za a ci gaba da kaskantarwa mu sani cewa masihul ma'udu ya ce Allah yana tare da wa'inda suke jin tsoronsa domin haka idan kuna son ku zama a fadar ubangiji to dole sai ikirarinka da mubaya'arta ta zama ka bi da ayyuka kamar yadda ya kamata wa'annan musulmai wa'anda munanan halayensu suke ci gaba da gurɓata sunan musulunci har ta kai cewa wa'anda ba musulmai ba kirista da yahudawa suna yi wa musulmi abin dariya wannan abin takaici ne masihul ma'ud ya ci gaba da cewa idan na dubi mutanen da ke gidan yari sai na ga cewa musulmai dewa an ɗaure su a gidan yari saboda munanan halayensu sai ka ga zuciyata ta dugunzuma ta damu zuciyata sai ta kasance cikin damuwa saboda irin wannan mummunan hali da sunaye da aka ba su bai keɓanta ga su ba, a'a, sukan mayar da musulunci abin ban dariya. Yanzu, halayensu ya sa wasu suke ganin ƙyashi wajen shiga musulunci. Masihul Maudu alaihi salam ya ce ayyukanka da ɗabi'unka su zama yadda ba wanda zai iya aibata ka ba wanda zai iya aibata musulunci idan ba haka ba idan akwai wani mummunan hali da ɗabi'a daga kirista suna iya cewa yana iya ba da uzurin yin wannan mummunan hali amma idan musulmi ya yi wannan irin wannan mummunan hali sai ka ga kafafen yaɗa labarai sun ɗauka su danganta shi ga musulunci domin haka ka tabbatar da cewa ɗabi'unka sun zama tamkar yadda musulunci ya koyar domin kyawawan musulunci koyarwa musulunci su kasance sun bayyana ga al'umma baki ɗaya. Masihul Ma'ud ya ce, Mutum ya dinka faɗin alhamdulillah baya wadatarwa sai dai in ka cika da tsoron Allah. To idan ka zama a cikin wannan yanayi na godewa Ubangiji, to a nan ne ka zama waɗanda yake cikin shiri yadda babu wanda zai iya ratsowa ya kutsa ya saba al'amura domin haka haƙƙi ne akan dukkan membobin mu da ke cikin wannan jama'ar da su kasance masu tsoron Allah masu nagarta. Ku sani cewa idan wani ya kasance yana muzanta maka, to kai ka kyautata waɗanda yake muzanta maka, kada ka mayar masa da mummunan martani akwai yanayi na ɗabi'ar mutum amma da lawama da muɗuma inna wa'annan su ne guda uku na ɗaukakar ruhi wato yanayin da mutum yaka kasance bai gama kafuwa akan nagarta ba alwama kuma shine inda mutum ya fara gane cewa wannan ba aiki na gari ba ne kaga yana zargin kansa wata rana wani waliyi kare ya cije shi da ya koma gida sai wata ‘yan yarinya ta ce, A'a, kare ya cije ka, me yasa baka cije shi ba?’ sai wannan wali ya ce mutum ɗan adam ne saboda haka kare kuma kare ne kare yana cizo amma mutum baya cizo domin haka idan mutum ya zo maka da wani mummunan hali to kai ma kuma ka kalubalance shi da wannan mummunan hali za ka zama tamkar wannan mutum wanda kare ya ciza kai ma ka zama tamkar karen domin haka ka zama ka bi wannan koyarwar alqur'ani wa a'ridu anil jahilin domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an zage shi an kalubalance shi an nema azabtar da shi amma wannan babban abin misali babban abin koyi me yayi sai kawai sai ya dinka musu addu'a kuma domin Allah ya ce masa wa aridu anil jahilin wato ka kasance ka rabu da jahilai za mu kare ka ba za su iya cin galaba a kanka ba wannan kuma mun ga cikar wannan alkawari domin duk taron makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta galaba galaba a kansu ba waɗanda ma suka rayu daga baya sai da suka zo suka durƙusa a gaban shi to wannan shine mataki na biyu inda mutum zai kasance yana faduwa yana tashi a cikin tafarki na gari domin haka idan mutum ya kasance ya kalubalance ka ya zage ka kada ka kasance ka mayar masa da martani a cikin yanayin da ya wannan hali da ya yi maka idan kai ƙoƙarin zaginsa to sai ka ɓata lokacinsa amma idan ka ci gaba da yin kyawawan ayyuka to sai ka shiga cikin wani tafarki wanda yake mafi muhimmanci za ka dinka yawo a cikin wannan duniya kana zama a cikin wannan duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma kuma kai ba na duniya bane Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon kawo kyakkyawan sauyi a tare da mu na addini da kaifin imani inda za mu samu kyakkyawan imani da kyakkyawan tasirin addini a kanmu idan muka samu cimma wannan hali to daga nan ne za mu samu albarka kuma mu ci moriyar wannan alkawari da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa masihul ma'ud alaihi salam a wani guri kuma masihul ma'ud ya ci gaba da cewa Allah ya ce wa ja'ilul ladhi nattaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyama wannan ya kasance tamkar wani ƙwarin gwiwa ne da ake wa masihul ma'ud cewa nayi yi maka albishir muku albishir cewa wannan wanda ya zo a matsayin masihu a matsayin masihu an ba shi wannan albishir to yanzu ku yi tunani ku bincika ku ga shin wannan ba alkawari ne wanda aka yi mani ba shin zai zama wannan alkawari zai zama ga mutanen da suke a mataki na farko ko na biyu na kaifin addini ina ba zai zama alkawari ne ga wayanda suka ɗauki magana ta a matsayin tarihiki da tatsuniya ba domin haka ina sake tunatar da ku cewa waɗanda suka bi ni waɗanda suka kyautata alaƙarsu tare da ni wannan kyakkyawar alaƙa da suka kyautata tare da ni wata kawai bata keɓanta gani ba a'a amma ta kasance ta kyautata alaƙarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance sun kyautata alaƙarsu ga Ubangiji, to su ne za su ci nasara domin su sani cewa idan ba dan bin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, da ba zan cimma komai ba, wannan kawai ita ce ta farkin kuma da mutum zai samu ya kyautata alaƙarsa ga Ubangiji, domin haka ku buɗe kunnuwanku ku kuma saurara sosai da sosai. cewa idan kuna son ku ci moriyar wannan alkawari ku samu ɗaukaka akan maƙiyanku har ranar lahira wannan nasara ba za ku taɓa cin mata ba har sai kun datse wannan sarƙar ta lawama da kuma muɗuma inna sannan kuma kun saurara sosai jawabai da nasiha na wannan mutum wanda ya zo daga gurin Ubangiji kuma kuka kasance a cikin shiri na yin hidima kada ku zama daga cikin waɗanda suka yi a sannan daga baya sai suka kafirce yanzu yanzu kuna iya duba irin kima da nauyin waɗannan kalamai na masihul ma'ud shin a shirye muke da mu kyautata halayenmu da imaninmu shin muna son mu zama a cikin wayanda aka yi musu alkawarin nasara akan makiyansu har ranar tashin alkiyama za mu iya cin mu wannan ne kaɗai idan mun kyautata halayenmu da ɗabi'unmu da addininmu idan mun kyautata ɗabi'unmu mu zama daga cikin wa'anda. za su cancanci wannan falala da ni'ima wannan kuma za a iya cimma ta ne kaɗai idan mutum ya kai ga tafarki na muɗuma inna domin haka mu binciki kawunanmu mu dubi kaifin imaninmu idan mutum yana kai ga babban tafarki babban tafarki na imani to mu sani cewa to dole ne mu tunatar da kawunan mu mai masifin ma'ud yake cewa domin ya ce wannan mataki ne inda mutum ya duk da kansa ga Ubangiji da cikakken ya Ya ƙiri ne kaɗai zai sanya mutum ya kasance addu'arsa tana samun karɓuwa. babu wata mu'ujiza in banda mu'ujizar addu'a domin shedan zai dinka kawo maka farmaki ya dinka jarrabanka. ko kuma ya yaudare ka wai ta hanyar nuna maka mu'ujiza amma mu'ujiza ta gari ita ce ta tsarkaka ta addu'a domin duk wata mu'ujiza wacce ba a same ta ta hanyar kyautata halaye da tsarkaka ba to wannan ba mu'ujiza ba ce wannan mu'ujiza wannan mu'ujiza ta addu'a da ita ake cin nasara a kowanne tafarki mutane sun ga wasu mutane sun ga wa'annan mu'ujiza a jikin waɗanda suka shiga musulunci kuma suka kyawawan halaye na musulunci wannan shi yasa akasarin mutane suka shiga musulunci ba wai takubbi ba to yanzu ko da waɗanda suke ba musulmai ba ma sun fara gane cewa kyawawan halaye na musulmai shine suke jawo sauran mutane zuwa cikin musulunci domin haka yanzu lokaci ne da ya kamata ku dinka janyo mutane cikin karkashin tusar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muna son mu kasance mun jawo mutane cikin karkashin turar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole mu kyautata alakar mu da ubangiji wannan shine tabligh mafi nagarta masihul ma'udi ya ci gaba da bayyana mana wata irin ɗalaye da halaye da ɗabi'u ya kamata mu kasance muna da su me ya kamata mu shiga domin mu samu nagarta to dole ne mu gwada misali a samu sauyi daga yadda muke da da yadda muke a yanzu kada wai a ce babu sauyi a tsakanin yadda kake da da yadda kake yanzu ko makwabcinka ya gane cewa lalle akwai yanzu kyakkyawan sauyi halaye da ɗabi'u na addini a tare da kai mu gani cewa ɗa yana iya ɓata sunan mahaifinsa waɗanda suka yi min mubaya'a tamkar ƴaƴana ne mu ga cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira su ummahatul mu'minin wato iyayen mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mahaifinmu na addini wannan mahaifi wanda yake rika hannunmu yake jagoratar mu zuwa ga aljanna shin akwai wani wanda yake ɗa na addini da zai nemi gurɓata sunan mahaifinsa ko kuma akwai wani ɗa na gari wanda zai dinka ɓata sunan mahaifinsa da danginsa ta hanyar yin caca da munanan ayyuka na san babu wani mutumin kirki da zai ƙaunaci yin haka domin haka idan akwai wani ɗa wanda yake mai mummunan hali da yake ɓata sunan danginsa da iyalansa za ka ga mutane sun kyamace shi kuma suna cewa ai dan wane ne da dan wane sai ka ga cewa shi yanzu ya zama mummunan mutum haka kuma ya ɓata sunan mahaifinsa domin haka duk wanda ya zama daga cikin al'ummata to ya zama cewa haƙƙi ne a kansa a gaban Allah ya kuma sani cewa mummunan hali da suna da yake nema ya kawo ba zai keɓanta ba takaita ga shi ba zai kai ga jama'ar domin haka yanzu ku nemi taimakon ubangiji cikin nutsuwa a inda kuke da rauni to ku nemi taimakon ubangiji ku ɗaga hannuwanku zuwa sama bisa ikhlasi idan kuka yi addu'a cikin ikhlasi da tsarkakiyar zuciya to addu'ar ku ba za ta taɓa ƙin karɓuwa ba hannunku ba zai sauka ba tare da Allah ya amsa wannan addu'ar ba wanda yake cikin jama'ata amma baya kyautata wa ɗan uwansa to bai kai ga wannan tafarki da muke so ya kai ba dole ku kyautata ‘yan uwanku a kodayaushe ina bincikawa ka dinka bincikawa kai ma ka ga cewa halayenka sun dace da yadda ake so su kai zan ci gaba da yi muku nasiha ko da an saurara ko ba a saurara ba masihul ma'ud alayhi salam ya ci gaba da cewa Allah bai damu da wanda bai damu da sauran mutane ba domin haka sai ku yi kokarin ganin cewa kun kyautata juna ku kaunaci juna ku kautuwa munanan ayyuka ku gujewa ƙarya domin ƙarya za ta halaka mutum ku kasance mai girmama mutane ka kyautata alaƙarka da ubangiji fushin ubangiji yana sauka ga sauran mutane waɗanda kawai za su kubuta daga fushin ubangiji su ne waɗanda suka shiga suka dulmiya a cikin kogi da ƙaunar Ubangiji. Idan kuka kyautata alaƙar ku ga Ubangiji kuma kuka zama daga cikin waɗanda suke neman kusanci a gare shi to Allah zai kawar muku da dukkan wani ƙalubale kuma daga bisani ku zama kunci nasara. Shin ba kwa ganin cewa manomi yakan kula da gonarsa ya dirka cire ciyayu? Kuma ya kasance bai bar duk wani abu da zai ɓata gonarsa ya shiga ba ba zai bar wata dabba da dinka ratsa ko kuma wasu ƙwari su dinka lalata masa gona ba domin haka idan ka kasance ka samu kusanci ga ubangiji to babu ƙiyayyar wani wadda za ta iya hana ka samun kusancinsa da shi ya ce idan ka kasance ka kyautata alaƙarka ga ubangiji to babu wanda ya isa ya taɓa ka domin mun ga cewa a duniya ana yanka dabbobi idan ka zama tamkar dabba to za a yanka ka ko kuma a halaka ka kamar yadda ake halaka sauran dabbobi domin haka ka kyautata alaƙarka da ubangiji domin kada wani abu ya iya taɓa ka kada wata fitina ta iya halaka ka idan ka kasance ka kasance ga Ubangiji, ka kawar da ƙiyayya da gaba a tsakaninku. Yanzu kuna da babban buri, kuna da babban manufa da kuke so ku cimma, domin haka kada ka kasance mai kan zagi, nasiha ta ita ce, wacce kuma za ku dinka tuna kada ku dinka muzanta duna ko da wani ya nemi ya munana maka ka zama mai kyautata ka zama mai kaskantar da kai ka sa kowa ya fahimce ka cikin kaskantar da kai haka kuma da yake tunatar da mu cewa wata rana za mu bar wannan duniya masihul ma'ud sai ya ci gaba da cewa ina gaya muku bisa yaƙini ku buɗe zuciyarku ku saurara kada ku bari kalamaina su zama sun salwarta kuma kada ku ɗauka kalamaina tarihihi ne ko tatsuniya amma duk abin da nake gaya muku ina gaya muku ne cikin ƙuna zuciya da ƙauna da nake muku idan kuka bu abin da nake koya muku ina tunatar da ku ku rike cewa wannan gaskiya ne cewa wata rana za ku koma ga ubangijinku idan ka koma kana da mai tsarkin zuciya to ina maka bishara amma amma ka sani cewa mummunan hali ne idan mutum ya koma ga ubangiji yana da zuciyarsa ta kasance tana da muni Allah ya ce innaku man ya'ati rabbahu mujriman fa innahu la yamutu fiha wala yahya duk wanda ya koma ga ubangijinsa ya kasance yana cikin zunubi to zai shiga gidan wuta yadda ba zai mutu ba kuma ba zai rayu ba wannan irin mummunan guri ne wannan masihul ma'udu ya ce gurin da ya fi dace shine ka shiga gurin da yake da aminci shin kai tunani mana irin munin halin da mutum zai shiga yana cikin yanayi na azaba na jahannama inda shi ba zai mutu ba shi kuma ba zai rayu ba azabar ma da ke duniya ma mutum baya iya jure mata balle ta jahannama masihul mawud ya ci gaba da cewa kun yi mubaya'a domin haka Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon fahimtar mubaya'ar da muka yi wa masihul ma'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dasa zuriyarmu a bisa kyakkyawar nagarta da mubaya'ar da muka yi wa masihul ma'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya kare zuriyarmu daga rudin duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda suke yada saƙon duniya saƙon musulunci a faɗin duniya Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon cin moriyar wannan addu'a da aka yi wannan jama'a, miya addu'a.

عبد المسیح الفامی अजब करते हो गर मैं आ गया हो कर मसी खुद मसीहा कदम करती है ये बातें बहा